يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake haduwa a wannan masallacin abu huraira radiyallahu an ana sakkwato birnin shehu yau muna maraicin lahadi 23 ga watan ramadan shekara ta 1438 wanda ya dace da 18 ga watan jun na shekara ta 2017 jiya muna cikin ayoyin maganar wato annabi da ya biyo bayan annabi no alaihi salatu wassalam a cikin suratul mu'minun wanda wasu malamai sun ce anan ana maganan annabi hud wanda aka aika ma'adawa wasu kuma suka ce annabi salih wanda aka aika matsamudawa a cikin karanta tarihin sa sai lokaci ya tsaya mana lokaci ya kare mana muka dakata za mu tashi daga kan aya ta 39 ala rabbi sirri bi makaddaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين قال رب انصرني بما كذبون wannan annabin wanda ya zo bayan annabi nuh alaihi salatu wassalam da ya kira ya kira suka muzanta shi suka ce ai mutum ne irinsu ma haza illa basharun mislukum ya kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabu ya za a yi ku bi mutumin da yake shan kunu da safe inda ba Allah dai mala'iku ya aiko muku suka ce la in aqatum basharan mislakum indakum idhal khasirun in kuka yadda mutum irin ku ya zama shi ke jagorancin ku ai kun yi hasara kun ga sai aiki da kwallon su ba nan domin in mutum dan wanka bai jagorance ka ba to zai jagorance ka aljani bai jagorance ka ko mala'ika wanda baka iya gani suka zo suka yi maganar alkiyama da yake cewa za a yi tashi suka ce haka ta limatu ali ko ba mu san komai ba in ba rayuwar duniya ba kuma shi wannan da ya zo makaryaci ne in huwa illa rajulun iftara ala Allah kadhiban kuma nahnu wajen muminin ƙarya ce kawai yake ba Allah kuma mu bai yarda da shi ba da wannan annabi ya ga cewa duk wata dabara ta sa ta kare ala rabbin sunni bima kazzabu dala ku kashe kankan nan ta sai ya ce ubangiji ka taimake ni akan wa'annan mutane da suka ƙaryata qala amma qalilin la yusbihunna nadimin sai Allah ya ce ka kyale su amma qalilin dan kankanin lokaci ya rage la yusbihunna nadimi za su wayi gari cikin da na sani me zai faru gare su fa akhadhatuhum as bil haqq sai wata irin tsawa ta gaskiya ta kama su aka tartsa musu tsawa faja'alnahum ghusa'an sai muka mayar da su karmami muka rududdugar da su muka halaka su fa bu'dan lil qaumi tir da mutanen da suka kasance azzalumai sun nisanci rahmar Allah wannan zahira ta halaka mutane da safi tana da yawa cikin Za zamu ga da yawa waɗanda Allah ta'ala ya halaka yana maganin cewa da safi ne ya halaka su afa bi azabina yasta'jilun fa'iza idza nazala bi sahatihim fasa'a sabahul mundari sabah da safe in azabar mu ta zo to za su gane wala walakar sabbahahun bukuratan azabun mustaqir sabbahahun ya waye gari da su azabun mustaqir azaba matabbaciya suka waye gari da ita bukratan Allah ce da sassafe maganan qaumul lut da zo a cikin suratul qamar Allah ta'ala ita ita ce walqar sabahan bukratan ita ce walqar sabahan bukratan azabun mustaqir suratu al a cikin suratu hijr a'a suratu nun suratu al da Allah ta'ala ya yi maganan ashabul janna suma ce fatanadau musbihin ko ba haka ba suma da safi ne Allah ya halaka musu wannan gona menene hikimar da ta sa in Allah zai halaka mutane yakan halaka su da sassafe malamai suka ce la'anna fatratun ta'qubu nauman wa khumulan wa kasalan fayufaja'una baktatan bil azab sun kwana suna bacci suna hutawa sun tashi cikin kasala da rashin karsashi da kuzari wato suna miƙa sai kwatsar su ga azaba ta harke su ta cin musu don haka ta fi karfi bisa ga a ce da ranar saka. sadda suna iya liƙawa da gudu lokacin da suka tashi da safe na ko gudu ba su iyawa Allah ta'ala ya ce wa ƙazaina ilaihi zalika al'amura an na dabira ha'ula'i maktu'un musbihin ga ƙisar mutanen lutu kenan ashabul hijir kuma da aka saka ce ba aka zata musu sai hatu musbihin wato za mu lura koyaushe ɗayan kuma ashabul aika sai ce fa akhadhatu musayhatu mushriqin bil ishraq lokacin da rana ke fitowa kaga dai duk da safi ne kenan to wannan azaba da aka yi musu a saiha ba ta iyakance mana su ake nufi in muka lura can farko ayin Allah ta'ala ce summa ana min ba'dihim qarnan akharin mai kokarin buga na suwa ne sai nan aka ce fa akhadhatum as-sayha to suwa ne Allah halaka da tsawa ko ba ku tadabburin alqur'ani hmm ban ji ba samud eh ad samuda kai da Allah ramma kai ma da dukkan jero mana su sai ha wajen goma sha daya ina jiya goma sha daya suka zo cikin qur'ani sai ka kawo mana su gaba daya bari baka wata kaida da kike Allah ran mani fa akhadhatuhum as-sayhatu fi to kaga ka fadi duk cikin qur'ani inda sayha ta zo to diyar za ce inda rajifa ta zo dar za a ce shine malaman kira ke ce as-sayhatu fi diyar war rajfatu fi dar sayha ta zo cikin suratu hudu biyu mu duka diyarihim aka ce sannan rajfa ita kuma ta zo so biyu cikin suratul a'raf ta zo so ɗaya cikin ankabut kaga duk fi darihim ake ta aka zata mun rajfatu sai ce fi darihim amma in ce saihatu sai a ce fi diyarihim da rajfa da sai duk ma'ana su guda ne duk taratsi ne da girgiza da tsawa wadda take halaka mutane to ta zo a kissar samud ta zo a kissar mutanen annabi shu'aib mutanen madiyan ta zo a kissar mutanen annabi musa ko dai kamar da ce muku jiya annabi shu'aib mutane biyu gare shi akwai Allah ya ce ashabul aika wasu sun ce duk su ne mutanen madiyan wasu suka ce a'a daban ne bi dalil da Allah zai magana ashabul aika cewa ya kazzaba ashabul aikatil mursalin iz qala lahum bai ce akuhum sai ce shu'aib saboda shi mutanen madiyana ne don ci a ce wa ila madiyana akhahum shu'aiban amma nan sai ba to su wane ne aka halaka kenan dukansu dukansu kaga eh, lut alaihi salam alƙarya hudu ne yake mawazi kuma da Allah ya tashi duk gaba ɗaya halaka su ana kiran yankin gaba sa sadum as-saiha kalman as-saiha so bakwai tazo cikin qur'ani Allah ta'ala ya amfani da ita a cikin kisoshin samudawa kisoshin mutanen madiyana kisoshin mutanen lut da kuma ashabul hijir sannan a nan cikin mu'minun gashi amfani da ita ga annabin da har yanzu mu gane wane ne ba sai ce fa akhadhatu musayhatu bil haqqi a suratul qaf sai Allah ta'ala ya ce yawma yasma'una as-sayhata bil haqqi zalika ذلك يوم ال... يوم الخروج ranan fitowa kenan kun ga wannan saiha ba waccan bace ta duniya wacce za a yi ce mu firgita muna cikin kabari kasusuwan musu gargame nama ya zo jijiya ta shiga bargo ya shigo har gashi ya fito har furfura mutum zai ranna cikin sakan goma ya tashi firgice ita ce saiha a suratul qaf a suratul ankabut bayan da Allah ta'ala ya jero labarin annabawa wa ila madina khahum shu'aiba wa adan wa samud wa qad tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim ko wa qaruna wa fir'auna wa hamana sai Allah ta'ala ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi faminhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayha don haka sai haɗin nan wani irin nau'i ne na azaba da Allah ta'ala ya kasance yana yi ma wasu al'ummomi shi idan suka karyata annaba da manzanni amma cikin rahamar Allah kamar yadda mu gani nan gaba sai Allah ta'ala ya kulle azaba gaba ɗaya daga zamanin annabi Musa ga maganar nan tafi ba da nisa ba sun ma sha'ana min ba'din qurunan akharin ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تتأرى كلما جاء أمة رسولها كذبون فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين Allah ce sannan sai muka kage wasu mutane wasu karnunnuka akari na na daban min ba'dihim bayan waɗancan mun gama da su Kunga Allah ta'ala ya taƙaita tarihohi da yawa nan tunda daga tarihin annabi no sai kawo wani tarihi guda ɗaya wanda ba mamaki yantabiq ala samud wa yantabiq ala Aad, wa yantabiq ala ahli madyan wa yantabiq ala qaumi lut wa yantabiq ala ghairihim min al-umam allati ahlakaha Allah azza wa jalla sai Allah ta'ala sai ya nadi labarin ga wanda sai ce summa ansha'na min ba'dihim qurunun akharin sannan bayan sai muka ta halitta wasu karnunuka daban-daban ma tasbiqu bil ummatin ajalaha wa ma yastakhirun ba wata al'umma da zata ta rigaye lokacin da muka sa ba kuma al'umma da za jinkiri ko wata al'umma tana zuwa daidai lokacin da muka bata daga al'ummar kowane annabi ta zo daidai lokacin da Allah ta ta'ala ya diba bata mu ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muke da tsawon zamani to mu kowa da lokacin da ga mu mu shine wannan karni da muke ciki na goma sha hudu zuwa sha biyar da yawan wa'inda ke nan ma 'yan karni na sha biyar ne kawai daga 1400 1400 zuwa yau 1438 duk ɗan shekara takwas cikin karni na sha biyar yake amma mu da muka ɗan tsallaka can baya muna tsakanin karni na sha hudu da sha biyar 1360 1370 1380 1390 har zuwa yau to kowane karni da lokacin da Allah ya ɗiba masa kuma kowa bai wuce lokacinsa bai kasa shine ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun salati thumma arsalna rusulana tatra sannan sai muka aiko manzannin bi da bi wani bayan wani ai yatba'u ba'dhum ba'dha wasu na biye da wasu kullama ja'a ummatan rasuluha kazzabu duk lokacin da manzo ya zo ma al'ummarsa da kuma duk lokacin da ita al'umma manzonta ya zo mata zabo sai su karyata shi ku lura da yadda Allah ta'ala ke lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda karyata shi da ake a makka ce kai hakuri duk annabawan nan da muka aiko gaba gabani ka karyata su akai fa atba'na ba'dahum ba. sai muka bi su bi da bi duk wanda ta zo ta karyata mu halaka mu tada wata ta karyata mu halaka mu tada wata ta karyata mu halaka waje allahun ahadis muka bayar da su labari abin taɗi sun zama labari ga suna yanzu muna taɗi kansu kamar yadda Allah ya faɗa ga suratu ga qissas saba a suratu saba yace Allahu ahadith wa mazzaqnahum kullama mazzaq inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur yace wa laqad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin kaga ana samun fariqan minal almu'minin kenan zaka ba gaba ɗaya bane ba wasu ayoyin sun yi game kamar wannan kullama jaa ummatan rasuluha kazzabu saboda saboda jumhuri kenan kamar da uh, suratu yasin Allah ta'ala ce ya hasratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi wani irin wace hasara ce ta cima bayi duk manzon da yazo sai sun masa izgili amma kaga can da Allah ta'ala ya ce ah, abin nan ah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu an Allah wajtanibu at sai ce man hada Allah wa min man haqqat alayhi ad-dalalah muke jin sanyi sanyi cewa dai annabawan ba a bar su duka ba amma dai jumhuri suke karyatawa mala'u ke karyatawa talakawa ‘yan abi sabon sarki a sha kiɗa su kuma sai su biye mamalau saboda haka aksarin mutane sun karyata addini wa ma nasi walau harasta bi mu'minin da yawan mutane mafi yawan mutane duk wanda kai kwadayi duk wanda kai wa'azi duk wanda ka iya bayyana gaskiya ko kai annabin Allah to ba za su zama mummunai ba kaga wannan na kwantar da hankali ga annabi bayan me bayan yayi iya kokarin sa shine malaman fiqh da'awa ke cewa waɗannan ayoyi suna aiki ba da bazilin majhud bayan ka gama ƙoƙari, ka yi jiɓi ka sha wuya an zage ka an ci mutuncinka an dake ka an ɗaure ka an yi yunkurin kashe ka to sannan sai ka kawo waɗannan ayoyi amma ran da aka aiko ka ba ka kawo waɗannan yanzu ba ka ganin mutum ya yana sabis ɗin mashin ɗinsa yana full tank idan zakara sai ce wala yanzu ruzan nawazi sai ka ce ka yi zaman ka ka la tahdi mana halatta <laughs> walakin da Allah ya dubi ya shawo ka rafa shi ka lalata harka amma in ka ganshi ya dawo a guje ya yadda mashin can takalma sun tsinke ya yi juwul juwul ya sha wahala daga ina ka ce wallahi da zuru niki arna sun bani kashi sai ka ce mai innaka la tahribal ta kwantar da hankalinka ai ba kai ke shiryawa ba Allah ke shiryawa wataƙila jibin ka koma Allah ya sa su shirya so ga da'wa da'awa kowace aya da inda ake aje ta ba ko ba karanta su ake yadda aka ga dama a dora su inda ake so ba Allah ce fa bu'dan liqaumin la yu'minun tir da mutanen da suka kasance ba su imani sun ma arsalna Musa ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين

arsalna Musa wa akahu sannan sai muka aiki Musa da dan uwansa Harun bi ayatina muka ba su ayoyin mu da za su yi wa'azi da su wa sultanin mubin muka ba su hujja bayyananna ila fir'auna wa mala'i muka ce su zo wurin fir'auna da jama'arsa fastakbaru sai suka yi girman kai wa kanu qauman alim fir'auna da jama'arsa suka zama mutane masu ɗaukaka kansu masu hura hanci masu ɗaga kai ba su da tawali'u faƙalu a nu'minu li bashare ne misilina sai suka ce haka kawai za mu yi iman da mutum biyu irin mu ku lura da annabawa fa abin da ake gabas kenan kai mutum da kai wa qaumuhu malana abidun kuma su waɗannan jama'a su mu suke bauta ma kun san cewa tun daga tarihin annabi yusuf alaihi salam wanda kaddara ubangiji ta ingiza shi zuwa masar a matsayin bawa daga baya ya koma fursuna daga baya ya zama minista wasu malami ma sun ce bayan haka ya zama sarki sai ya sa ‘yan uwansa suka ɗauko iyalansu gaba ɗaya da iyayensa aka zo da su nan ne ma karru lahu sujjadan wa qala ya abata haza ta'wilu ru'yaya to sai suka yi tunga suka yi bariki suka yi wata shiya ta daban bayan gari inda suke zaune to lokaci na tafiya sai aka fara wulakanta su kafin fir'aunan annabi Musa su ne masu hidima ta wahala aikin gini aikin tsaftace muhalli aikin kwasar kaya aikin ɗaukar nauyi ayyuka na wulakanci da na wahala su ake dora to lokacin da fir'aunan Musa ya zo sai ya rinka ba azabta su yana yanki 'ya'yansu maza saboda jin cewa za a haifi annabin Allah wanda zai karɓi mulki daga hannunsa to sai fir'auna yake cewa anu'minu li basharin na wa qawmu ma lana abidu su waɗannan da uwayensu da danginsu mu suke bauta ma sannan su ne zan rika a matsayin jagorori fakazzabuhuma Allah ya ce suka ƙaryata su fakanu minal sai suka zama cikin waɗanda ake halakawa ولقد آتينا موسى الكتاب كما حقيقة من باو النبي موسى للتافي شيني التوراة لعلهم يهتدون كل ناس الشريعة علينا سؤال كرن تعمنا ولبياني ميداني لإمامنا الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي شيخ مشايخنا رحمه الله تعالى رب تعس كنت السير إنسان سبود درسا لكي تكي نتربية يتي علي منذ زمان طويل tun wani lokaci mai tsawo na karanta wata magana kalamun li ulama la yahduruni al'ana na karanta magana wani malami tun da daɗewa ba ni tuna wane ne a yanzu wa huwa annahu da Musa wani zuri taura. maganar ita ce bayan aiko annabi Musa da saukar a taura? rafa'a Allahu al'azaba 'anil umam Allah ya ɗauki azaba daga al'ummomi bi sakin azaba tun da aka halaka fir'auna Allah bai koma wata al'umma azaba ai azabul isti'sal yana nufin azabar da za ta zo gaba ɗaya ta kwashi kowa da kowa kamar yadda aka yi tufano na annabi nuhu kamar yadda aka yi tsawa da taratsi na adawa kamar yadda aka yi wannan ruwan tufana da sauransu yace wa shuri'a lil mukazzibina al mu'anidin al jibil jihad to daga nan ne kuma sai aka ce waɗanda suka kare ta ayi jihadi da babu jihadi in kun karyata Allah zai yi azaba ta halaka to da Allah ya dakatar da azaba sai ce to ai jihadi azabta ku da hannayen yan uwan mu'minai yace walam adri aina ma akhadhu to da na karanta wannan magana ni ban san ina ya samu wannan magana falamma tadabbartu hadhihi alayat lokacin da nayi tadabburin waɗannan ayoyin ma alayat allati fi suratul qasas tare da ayoyin da ke cikin suratul qasas yace tabayyana li wato sai na gane inda ya samu magana yana nufin inda Allah ta'ala ke cewa laqad atayna musa alkitab min ba'di ma alakna alqurun alula masa'ira lin-nas wa hudan wa rahmah la'allahum yatadhakkarun ولقد آتينا musa alkitab haqiqa mun باو musa littafi min ba'di ma alakna القرون alula bayan da muka gama halaka karnoni na farko kaga ba saki halaka ba kenan ba Musa basairar linnas da haka yace kenan kaga ai kuma mutanen annabi isa duk da ta'addanci su ba har kasu karara sun so su kashe annabi isa amma ya kasu ya kasu ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladina ikhtalafu fihi shakkin min ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه أبنى معتزلة بس يريد شبهيه Allah ya ɗauki abinsa zuwa gare shi ya yi sama da shi sai Allah ce waje annab da maryama wa ummahu ayat kuma mun sanya ɗan maryam da shi da mahaifiyarsa su zamo aya abin lura domin adittu hudu ne wanda Allah ya fara halitta daga laka ya halitta shi ba ka iya jingira shi ga wata uwa ko wani uba bai taɓa shiga cikin mahaifar kowa ba bai taɓa zama cikin tsatson kowane namiji shi ne adam hawa'u daga jikinsa aka halitce ta ita ma bata farta cikin mahaifa ba kuma bata farta cikin tsatson wani ba amma ta yi zama cikin kirjin wani bawan Allah shi ne adam to sai annabi isa shi kuma mahaifiya kaɗai gare shi baya da uba kuma shi kaɗai Allah ta halitta a tarihin duniya haka don ya gwada maka ba abin da bai iya to sai sauran mutanen duniya gaba ɗaya kowa uwa gare shi da uba kowa ka gani duniya sai da aka yi aure aka haife shi sawa'un aure ne halastacce ko ba halastacce ba amma dai aure ne sai da aka yi cikin yarda aka yi shi ko cikin tilastawa don duk tana faruwa to sai Allah ya fara kawo ibnu maryam sannan ya kawo mahaifiyarsa amma a suratu maryam mahaifiyar aka fara kawo ko ni Allah ya ce a waja'alnaha wabnaha ina jin al'adiyya ne ha wabna ha ayatan lil alamin waja'alnaha wabnaha dan ko sai ka ce waja'alna maryama wa ummuhu saboda nisbar su duka ɗaya ce yadda take da ban mamaki ta ta ciki ta haifu babu babu miji haka yake da ban mamaki a haife shi babu ba ya zama uwa kaɗai gare shi shi yasa Allah ta'ala gare ta kaɗai yake jingina shi kuma shi kaɗai ne wanda Allah ya jingina zuwa ga mahaifiyarsa kowa ga ubansa ake jingina shi amma shi sai Allah ya ce wa ja'al nabna maryama wa umma saboda ba wurin da ba a jingina shi in ba ga maryama ayatan muka mai da su aya wa awainahuma kuma lokacin da bukata ta kama bayan an yi naƙudarsa an haife shi wa'awainahuma sai muka tattaro su saboda suna da bukata shi kuma ubangiji gatan mabukata ne duk lokacin da ka kaima baka da kowa sai Allah to sannan kake da kowa sanda duk kawaye gari kai baka da kowa sai Allah to kaga ba samu gata maryam tana cikin damuwa fa aja'aha al-makhaz ila jiz'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hadha وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط وتساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا برا بوالدتي يتي الوالدين ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قالت ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتن wa huma lokacin da ta haife shi da ita da shi sai muka tattaro su ila rabwatin zuwa ga jigawa wuri mai tudu ƙasa da dutse sama da ƙasa wani abin mamaki ubangiji shine rana a ina take amma duk ka ƙara yi sama sanyi za ka ji nan ƙasa mun fi zafi so in ka samu ƙololuwan dutse ka hau sanyi zai dame ka sai ila rabuwa ba a kai wani dutse ba amma wani dan tudu ne kasar dutse ya tashi daga kasa ba zafi sannan bai kai kololuwan dutse inda sanyi yake ba sannan kuma ga marmaron ruwa yana gangarowa daga dutsen yana tawa shine arja'ala rabbuki tahtaki sariya sannan kuma sai ga iccen dabino da Allah ya da shi a wurin yace wa huzzi ilayki bi jiz'in ki girgiza iccen dabino ko kina cikin nakuda ba za ki samu abinci ba sai kin yi aiki tarun mu na in mun taru mun girgiza icin dabino ba lallai ya kakkaɓo yayin sai dai mu wurga masa dutse amma mu girgiza shi da wahala sai ka ce haka nan dai cikin raunin naki ga ki mace yarinya haihuwar fari ko mu ce haihuwar tilo sannan kuma a ce ki girgiza amma ki girgiza din to sakat ruka ban jami'a. Allah ne zai sa icce da bino ya fado ita ko da ta ga icce ba ta zato in ta girgiza zai fado don me don ta saba ta kai karfin haka nan ba amma dai Allah yana so ya gwada mana tashi tsaye kai aiki ta ba akwai ta aya ta bahaushe kun santa me Allah ya ce wannan aya bahaushe ce wa awainahuma ila rabb ina ne rabb wannan take hmm? a wani wuri rabuwa din nan take malaman sai maganganu guda shida masu kusanci da juna ibn musayyib sarkin malaman tabi'un ya ce hiya dimashq babban birnin dimashq abu huraira radiyallahu anhu ya ce a'a ramla ne min falastin ramla sunan gari mujahid ibn jabr almajir ibn abbas shi kuma ce ghautatu dimashq gauta wata unguwa ce babba a dimashq sai ce nan ne Allah ya kai maryam malamin sa ibnu abbas yace alharu dimashq wurin koramin na wuraren ruwa inda ruwa ke kwanci a dimashq ad da qatada cikin manyan magabata masu tafsiri suka ce baitul baqdis wannan shine kaulin ibnu kathir da rijal duk kaulukan nan guda biyar gaba daya ma'anar su dai shine yankin sham to mu riga mun faɗi sham ƙasa ce mai albarka ya ji alƙur'ani Allah da manzo su sanya mata albarka don haka da ibnu kasir ya kawo kauli na shida cewa masar ne sai ce wa huwa ifin jiddan ina magana kwarai kana da rana amma ni na san masarawa in sun kawo ta a nan za su kawo wannan kauli saboda komai suna ce a ce falalar su ce amma su ma garin su yana da falala da yawa ba wani gari ba wata ƙasa wadda sunan ta fito ƙwaro-ƙwaro da yawa cikin ƙur'ani kamar ba ba mutum ulkulu misra insha Allah amini babu wani garin da baro karo duk da ko makka da madina ne ya da yawa don akalla allah ya kama sunan masar sau biyar cikin ƙwari sannan ya yi nuni gare ta wajen sau goma sha biyu shi yasa wani malami a ƙasar saudiya muhammad al-arifi rahimahullah ba don ya mutu ba sai wata hudu ba akan ƙasar masar da albarkata shugaban ƙasar masar da kansa a wancan zamani Husni Mubarak ya aika da goron gayyata da tiket na musamman yace don Allah ya zo masa da yi wannan huduma na taba downloading din sautara da daji masa ranji ana magana ban ta kai ba. game da falalan masa to sai gashi kuma a masar din mun haɗu da arefi mun yi taro akan sham siriya da wannan fitinan lokacin karshen karshen mulkin eh, wannan mursi kwanukansa na ƙarshe sai ga ariki ya zo mana hudu ba akan darajojin sham sai na ce to sai yanzu ka biya bukata ta ne da babu wani gari wanda yake da falala ƙarara a cikin nasu ko da makka da madina ne babu shakka makka da madina sun yi sham daraja da falala amma falala ƙarara ta fito ara wallafa littafi a kanta babu kamar dimash babu kamar sham yasa malamai da yawa su wallafa littafi mai suna fada'ilu sham akwai wanda malam albani ya ci haƙiƙi ya fitar da wajen hadisi ɗaya ingantattu a ciki za a fada'ilu sha na mu ci ko na makari ina da na makari ne Allah ta'ala ce wa awaidahuma ila rabwatin zati qara muka wato tattaro su zuwa wata jigawa wacce take da abinci da abin shi shakara matabbaci abinda in akwai shi ana iya zama ana iya zama inda babu abinci ana yin zama wanda babu ruwa wa ma'in kuma sai ga idon ruwa mun fito masu kamar da annabi isa ke takar ja'ala rabbuki ta hataki sariya ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan rasulu kulu min at-tayyibati wa amalu saliha inni bima ta'maluna ta alim وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرا بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وبعد الله تعالى يكاو ونن sai ya kawo ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibat ku ci daga dadadan abubuwan da Allah ya halarta wanda ya nuna kenan duk shari'o'in manzanni gaba daya ubihat lahum at-tayyibat ababen kware an halarta duk abin da kaji an haramta ba mai kyau bane akwai ta barna tattare da shi akwai ta cuta da zai yi maka baka Allah ta'ala bai haramta mana wata ni'ima ta duniya ba sai dun tana iya zame mana bala'i duk abin da kake ci aka ce haram ne alherin ka ka bar shi don kai ma ba zai amfane ka haka kuma duk abin da kake sha ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibat akwai hadisi imamu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayyuhan nas inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Wa الله تعالى أمر المؤمن أمر bima amara أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم abin da Allah ya ce annaba su yi shece mummunai su ku ci halal kar ku ci haram hadisi ya zo a cikin bukhari cewa wa ma min nabiyyin illa ba wani annabi face yayi kiwon tumaki suka ce wa hatta anta ya rasulullah yara ne matasa ba su ne inda abakar yana kusa ya ce ku bari ne zan ba ku labari duk shi har raka shi yana yi lokaci sai ce hatta ana kuntu ar'aha ala qararit li ali na kasance ina kiwon tumaki ana bani sulalla kaga neman halaske ne. ya abu mai abu yana cewa kana isa ya kulu min gazli ummi annabi isa lokacin da yana matashi zuwa yake yanko ya ɗebo auduga sai ya ba ita maryam sai ta saka sai a yi zare sai a kai ma maɗunka sai a saida da su ci abinci a cikin bukari annabi sallallahu alaihi cewa inna da kana ya'kulu min kasbi yadi annabi dawud ya kasance daga aikin sai yake cin abinci zaka babu wanda yake cin halas kamar mai sana'ar hannu mai sana'ar hannu shine duk aikin da da kirar jikinka sawa'un ƙarfi ne ko basira da hankali ne kake amfani da su amma aikin da ake da basira ya fi daraja bisa wanda ake yi da ƙarfin jiki kawai shi yasa kuka ga mesin yana karɓar dabul ɗin abin da lebar ke amsa kuma lebar ya fi shi wahala amma shi haɗa da basira shi kuma injiniya sai karɓi dabul ɗin abin da mesin yake amsa kuma mesin ya fi shi wahala saboda shi ko tasa basirar ta fi ƙarfi ai na taɓa baku labarin olu bayar bai baka nike ko ko kuma ta wani ne ya zo da motarsa aka tayar ta ƙi tashi sai aka ce a kira olu baka nike olu ya ce a tada mota aka tada ya ce a sagiya aka sagiya sai ta ciris ta ƙi sai ce a kashe ya ce za ka biya dori takwas da hamsin da mota ya ce ba matsala a gyara shi ya ɗauka wani ba abu ne sai kira yaransa suka kwance salinsa sai ce su kakkaɓe su kakkaɓe aka kakkaɓe mata da sai ce a maida ita a daure aka daure sai ce a tada mota aka tada mota a sa giya sai ka sa sai mota ta tashi sai ce ka za ka kawo ka kawo dori takwas da hamsin sai ce yanzu wannan aiki da ɗari takwas da hamsin ne sai ce a wannan aiki naira hamsin ne dori takwas yana nan <laughs> sanin mabuga shi ne kira ba ba haka ba an ba da labarin irin wannan wani wanda ya gyaran jirgin ruwa ne ya lalace sai ya zo da ɗan suitcase ɗinsa haka da ɗan ɗan kayan spanish da sauransu sai ce ta kowa ya fita ya shiga minti biyu sai ya fito sai ce a tayar aka tayar sai suka ce dole Allah tun ya tafi kamfani ya aiko sai aiko receipt dala dubu ɗari sai suka ce Allah suna so ya yi invoice ya kasafa ya aka yi daki-daki don a gano inda dubu ɗari tattal sai ya rubuta invoice sai ya rubuta dala guda ta amfani da spana dala dala dubu casa'in da tara ɗari tara casa'in da tara ya ce na sanin inda ya kamata a kwanci roton a ɗaure <laughs> basira kenan to in ka yi amfani da ƙarfinka ko basirarka ka samu kuɗi to babu halas ɗin da ya kai wannan to inda Allah ya zarabce mu sai kaga wanda ya fi kowa dacewa ya ci halal sai ya nace ya ci haram a ciki in yanzu ka ɗauko lebarori ka ba su saran ici kaga da aiki ne mai wahala to in kana so su kammala aikin nan cikin nasara ba su rabin kuɗi yau ka ba su iya jingayyau gobe jingayyau kai ka rike musu mayan kudin har sai sun kare ka ba su saboda min saboda ga halayyar mu da ka biya su gobe ba za ka gane su sun gudu ba su kammala aikin sannan sai kaga wanda Allah ba shi basira fiye da ta jama'a shi kuma sai kaga bai da alkawari ko amana kan dai ɗan ya bari ya ci ya ci halal zalla in tela ne aka ce wannan kwararre ne sai ga bai da alkawari kwanan nan ba da dadewa ba na sai sabuwar mota na tafi zan je katsina sai na bitar da su kafin da shiga gusau sai ta fara jaki sai na buga ma bakanike na sai ce malam abin da fuel pump ne sai a je a canza shi bai wuce fijo ce bai wuce dubu shida ina zuwa gusau da sa a nemi bakanike sai ce a'a ba fuel pump ne, wani abu ne za a gyara asalinsa sai na bugon ke na sai ce indomi dinga zai cire sai wani ce a malam bari ni zan je tsare shi a aikin gaba na in dai take ce muku labari wallahi mota na da ta rikice mai sai da ta cojin dubu sittin kafin ta koma daidai kuma karshe ne sai da na koma sai indomi din wani abu ne can cikin sa wanda suna bom mace so can zamanin boko haram ya fi daraja ya fi tsada ashe shi ya je ya cire kuma karshe dole sai da na canza fuel pump din na gaskiya kaga cuta bisa cuta to duk mutumin da yake da sana'a ta hannu sana'a hannu ita ce sana'a da kai da hazaka ko da basira ko da karfin jiki ya fi kowa cancanta ya ci halal shi yasa Allah ya hana a rike masa jinga atul ajira haqqahu qabla an yajifa arqu idan kuka sa mutum aiki ku biya shi tun bai huce ba karka kira mai gidan masai mai tonin bayi sai ya gama shiga cikin kazanta ya kwashe ya gyara ma gidanka sai ka ce fi sai an yi albashi don mutanen gidanku kai haka ake yi kenan wanda yake kowa cin halal ɗin nan shi kuma shi ɗaya ka komi samun sa'as in ka kira mai gidan masai mai tonin bayi ka ce maka zai ce maka kafa gaba shida zai maka ƙasa gaba uku da rabi zai kada dai ya ci halal to Allah ta'ala ya ce mu mummune ya ayyuhal ladina amanu kulu min min tayyibati ma kasabtum ku ci daga halal din abin da kuka nema kada ku yanke halal yake haram haka kuma ya ga mu annabi manzanni ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihah idan kun ci halas ku yi amfani da ita wajen aikin kwarai Zaka duk abincin da ka ci shi ma ana so ka yi amfani da shi wajen bauta ma Allah yadda ya kamata inni bi mata amalu da alim Allah ce ni mai cikakken san ne abin da kuke aikatawa zaka ba daidai ne ka cika koshi ka je kai ba asi ba ko Allah ya maka ni'imar gida ka da gidan gidan sako ko ya baka abin hawa kame da abin hawan na hawa zuwa wurin keta dokokin Allah kai amfani da ni'imar Allah wajen gode masa Ka i'malu ala dawud shukra wa kalilun min ibadiy shakur sallallahu alaihi wa inna hadhihi ummatukum ummatar wahida wannan jama'a ta kuce wannan al'umma ta kuce ya kai annabi muhammad al'ummar kuce gaba daya da nuhu da musa da duk annabawa da kai al'ummar ka al'umma ce guda daya addinin ku guda ne wa ana rabbukum fattaqun kuma ni ne ubangiji ku ku ji tsoro na saboda haka duk annabawa sun taru akan manyan abubuwa kamar tauhidi da cewa ba a bauta ma kowa sai Allah kamar tsoron Allah da kaunar Allah kamar sada zumunci kamar gaskiya kamar alheri kamar cika alkawari kamar taimakon talakawa da marayu da kyautata ma mutane duk waɗannan abubuwa annabawa sun taru a kansu inda suke da bambanci wajen wasu kunce-kunce ne kalilan amma tuwa sun addini tauhidi da akhlaq makarimin akhlaq duk annabawa tare suke zaka ba wani annabi da yake cewa ayi ruwa kida kun ga ban ba yana son samu sa'an malami sai ya biyo shi ce ku kuka karanta darsin da yake ka ayi ruwa ko ba ka daga nan sakkwato wanda tijo ya karere sai girman malamukan Allah ya gafarta masa ina malam aka ce malam bacci ya kai kuma bai hidiwa ta azumi ya ce karyana yanzu shi na hidiwa ya kalli can wata taga ya koma can gefe ta sai kwala kiran sallah karfe goma na safe sai na malar da lage a shenar da riyar ya ce haba ni kan na san ba a ambatun masoyin mutum ba a gane shi ni kan na san ni ce annan muhammadu rasulullah wala kana mallan ce daga ina ya ce da sakwatin ce to sannu da zuwa sannu zuwa ban gane ka ya ce abaka ko sannu ko ni ban san ka ba na tare da ni ya san ka wane ne ya ce kwaɗayi shi ya san ka ya ce kuma hada wurin mallamai aka zuwa raraka ya ce kwarai ku don su suka karanta nassin da ya hana wuwa ka ban da dole ta koyi dole ba na shiga cikin gida wanda daki wanda daki ya tattaro dan abin da aka gabata bayan Allah ta san malam zahidi ne ba ajewa yake Allah ya ji kansa da gaba fataqattau amrahu Allah ya ce sai suka yayyanki al'amarin nasu mutane suka kakkatsa addini suka mai da shi gunduwa gunduwa zuburan suka mai da shi wato tafarkai daban-daban ƙungiyoyi kowa ya ce ya kama wani gefe suka rinka faɗa tsakanin su kullu hizbin bi malamihim farko kowace ƙungiya da abin da take da shi take taka wannan Allah ta'ala na maganar al al'ummomin da suka gabaci musulmi to kuma wannan sai gashi a cikin musulmi ma ya tabbata zaka Allah ce fagarhum fi ghamratihim hatta فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ajinan nan abokiya ta ce mun saba amma dai ba ta cika yi min haka wurin karatu ba ta so da ya ta kai min ɗahiri ina fara karatu amma yau ina ganin <coughs> aure muka yi ne da ita karkuna ba ta saki na ba ne barinta Allah ta'ala ya ce fazarhun fi ghamratihim maza Allah ka kyale su tsakiyar jahilcinsu ka ba su cikin wato ainihin barnar da suke yi suna cikin dimuwa hatta hin har zuwa lokacin da azaba za ta sauka a kansu kaga Allah ta'ala ya maganan wato ƙungiyoyi na dawar suka rarrabu suka rinka saba ma annabawa kwatsam sai yace fazarhu to kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi tabbatun waɗannan da suka raba kansu game da kai su ce maka sha'ir su ce maka majnun su ce maka kahin su ce na tarabbasu bihi raibal manun Allah ya ce fazarhum fi ghamratin hatta lokaci yana nan zuwa da zan kama su akwai ranar da za a yi musu damƙawar da ba su kuncewa ayahsabuna anna ma numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil bal la yash'urun Allah ya suna zaton wa kudi da muke ta basu min malin wa banin mu basu kuɗi mu basu iyaya muna jiyar da su daɗi muna daukaka su a duniya nusari'u lahum fil suna da tuwa alheri ne muke gaggawa mu basu bal la yash'urun ba sa ji wannan ba alkhairi bane gare su abin da ya fi zama alkhairi gare ka ne in ka saba ma Allah ya damke ya kama ka sai kai maza ka tuba amma kana sabo kuma Allah ta'ala yana sakan maka mara kana yadda kake so to wallahi ka shiga uku akwai ayoyi a suratul an'am suna yawan dauke min kuma yana yawan son kawo su Allah ba ku zaka ce min fa akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun kayri ribas Kasance kasashen larabawa haka ake musabaka ba irin wannan da muke a ciryen-ciryen gaba ɗaya baya ake da kai walaƙad in eh? falamma na su kafin wannan ba ba arsallah ga babban alarama nan gefe kuma ne duk lokacin da nake so in kwace wannan a yasis ba ce ba ba mu kai gana ka nan ba a faɗi an barka karfi mu muke so kuɗa da bin ilmin lazi na zalama walhamdulillah ya mafi la'alamin ba ko ƙi'a ya biro hmm? a shi nan cikin alama yawwa a yanzu ai mun gani kuma wani kada arsalin ila umarin ba da kai muke ai mun gama da kai tun daga ƙur'anin ne eh? ba a mun gama wannan ga ta gaba na yanzu da ta magana Allah rabu ta kare yanzu Allah ce wala qad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين حتى ديني ببا الله تعالى واتو يباكا ni'ima a lokacin da kake saba masa abinda addadi abinda as-sauki da ka saba Allah sai ya damke ka shiga cikin wahala akwai wanda ya ga min yace wallahi malam wani sako nake amma duk shi sira fara bani da lafiya sai ce wa'azi ne Allah yake zai je ya sabon ya dawo amma shi ko tabbas inda ya yi shi lalle ran nan zai kwana da zazzabi ko ga dai ga zazzabin shi kan shi ka fara ne ko ba haka sannan kuma gashi wa'azi duk zai je wannan sabon sai ya tuna fa fan ya dawo sai ya kwana da ciwon kai ne tsanani wani shi kuma ya taɓa bin fatawa wai ya daki matar shi sai mafarkin manzo Allah ya biyo shi da bulala nake to ai wanda ba sai an fassara maka ba eh ba sai an fassara maka ba kai ka ga lokacin fassara mafarki إن الذين هم من خشية ربهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة الذين يؤتون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أن أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ألا تأييك وأنن إنا يبون وأنن دا مشفقون wato suna masu jin tsoro min khashyati rabbihim saboda fargaban haduwa da ubangijinsu ina yabon su abin yabo ne wayanda kullum duk abin da za su yi suna tuna za mu fa gabu da Allah musan wani baya lissafi wani baya tuna zai gamu da Allah in ya tashi barota wani kuma duk abin da zai sai ya tuna cewa zai gamu da ubangijinsa wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun waɗanda kuma suna yin imani da ayoyin ubangijinsu duk lokacin da karanta musu Allah ya ce to sai su bada gaskiya wallazina hum bi rabbihim la yushrikun waɗanda kuma ba su yin shirka na bayyane ko na ɓoye tare da ubangijinsu ma'ana sun tsantsan da tauhidi ga Allah shi kaɗai suke bauta wallazi na yutu na ma'atau wa'inda ke bayar da abin da suka samu ko abin da aka ba su ko abin da suke da shi ma'atau a nan ba wai kuɗi ake nufi duk abin da aka ba su na umarni to suna yi bayarwa an ce ku yi sallah sun yi sallah an ce ku yi hajji sun yi hajji an ce ku yi azumi sun yi azumi an ce ku sada zumunci sun sada zumunci an ce ku faɗi gaskiya sun faɗi gaskiya an ce ku yi sadaka sun yi sadaka ne yutuna ma atau kuma tare da haka wa qulubuhum wajila zukatan suna kada suna raurawa suna jin tsoro annahum ila rabbihim raji sun san wurin Allah za su koma ana Aisha ta ce ya rasulullahi shin waina ana maganar masu zina su kwana suna jin ciwon abin da suka yi ce a'a ana magana masu kwana sallah su waye gari suna kan Allah ko ka karba ko bamu karba ba mu ko ba karba ba mu sani wannan shine halin mu'min shi yasa ko ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sallama sallah zai ce astaghfirullah astaghfirullah kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun su kwana sallah su waye gari suna Allah ka yaje mana wannan shine halin mu'min amma shi ne wanda aiki dan kadan yake amma ya rinka tinkahu yana gwadi yana murna shi yana ganin to ai yanzu yanzu ya ma dai Allah bashi Ina aikin munafiki kenan to in ya karba ko bai karba ba ni'imar gani kawai da Allah ya maka duk abin da kai ma Allah baka iya biyan sa wani dattijo da ganin sa ya rauni kwarai da gaske ya je asibiti aka masa tiyata aka daidaye aka yi abubuwa da dai babban mutum ne da ya ya kwana biyu sai aka buɗe da sai ga yana gani ya yi farin ciki ya ji daɗi aka ce to amma banda cin kaza banda cin kaza banda kaza banda duk aka gaba keta masu wannan dokokin sai aka zo ga bin sai aka ce za ka biya dala dubu ɗaya da ɗari takwas sai ya fashe da kuka sai likita ya ce a ah, illa bai ba damuwa in sun maka yawa za mu yi magana da asibiti a baka discount sai ce wallahi ba yawa suka yi abinda na duba yanzu wannan aikin naku dala dubu da ɗari takwas shekara ta saba'in da biyu ina amfani da wannan injiya Allah bai taɓa ni bil ko guda Allah bai taɓa ciya ga abin da ban biya ba yanzu ɗan yana da kuka ɗaiɗe ne shi ne kuke neman wannan kuɗi cikin injiyar ta ubangiji Allah ce ula'ika yusari'una fil khairat wa innan su suke gaggawa ga ayyukan alkhairi wa hum laha kuma koyaushe su ne na gaba suke tsere to haka a tafsiri ba za ka yi ko shakon da suka fara zuwa su an gaba a tarawih akwai yan sahun gaba a makaranta akwai yan sahun gaba a masallaci akwai yan sahun gaba a sadaka akwai wayan da ke farawa kowane aiki na alkhairi yana da sabiqun to haka ko a lahira za shi sa da sallallahu alaihi wala yazalu insanu yata'akhkhar hatta yu'akhirahu Allah mutum ba zai gushe ba yana baya ba har sai Allah ya mai da shi dan baya zaka duk aikin alkhairi in ka ji yi kokari ka zama cikin yan sahun gaba Allah ka mana gamkatar da alkhairi Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah ka rufa mana asiri ana duniya ka rufa mana asiri a lahira ka sa mu cika da kalmar tauhidi ba mu lafiya da wadatar arziki ka sa ilimin da muke zamanto mai albarka ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون wasalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wannan littafin na baiko akwai shi da Allah ku kokari ku neme shi yana da kyau kwarai da gaske kuma an yi foto photocopy shi da sauki na ce kar su samu ku tsada yadda suka yi sosai da muku haka kada ku wahala wata baiwar Allah ta kawo alqur'anai Allah ya saka mata da alkhairi wata ta kawo turbin a tafa saboda marayu marayu sun gode Allah ya fi su gode ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk